sauran waɗanda zainab garba ahmed da mahaifinta suka gurfanar a gaban kotun sun hada da antony janar kuma ministan shari'a na najeriya ministan ilimi hukumar kula da jami'o'i ta najeriya majalisar kula da ayyukan jami'ar bayero da kuma 'yan kwamitin da suka kulla yarjejeniya da kungiyar malaman jami'o'i a madadin gwamnatin tarayya a shekara ta dubu biyu da tara. malam garba ahmed mai shekaru saba'in da uku shine mahaifin wannan ɗaliba zainab ahmed garba ta zainab dinnan ta sa hannu an ba ta an ɗauki wajen ta fara karatu shekara biyar ta je kusan aji na ƙarshe ba karatun ba kuma za a daina wannan yajin aiki kuma gashi ta ta sama girma bisa ga al'adar dan adam bahaushe ya shekara ashirin da kwarin bahaushe musulmi ya kamata a yi mata aure ina fatan ne ta gama a yi mata aure to yanzu babu karatun ko ban yi mata aure ba saboda kan je ganin idan na tafi na nemi haƙƙina da haƙƙinta a kotun da ta dace zan samu biyan bukata barista umar usman fari shine lauyan su a so muke kotu ta yi hukuci shin ko yarjejeniyar da ƙungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa suka cimma da wani kwamiti da ministar ilimi ta gabatar da shi a shekarar 2009 shin wannan yarjejeniya ta yi daidai da doka ko kuma wannan yarjejeniya za a iya zartar da ita ko ba za a iya ba abu na biyu kuma muna neman idan kotu ta da cewa wannan yarjejeniya ta saba da doka kuma batacciya ce kuma wadda ba za a iya zartarwa ba to kotu ta haramta wa ƙungiyar malaman jami'o'i daga ci gaba da yajin aiki da suke yi ta kuma haramta musu ɗaukan dukkanin wani mataki ta kowace irin hanya domin tabbatar da wannan yarjejeniya wadda take ta saba da doka kuma wadda ba za a zartar da ita ba. Akwai yarjejeniya da aka yi ta dukkanin ƙasashen Afirka ita ce wato African Charter for Human and People's Rights wanda gwamnatin tarayyar Najeriya ta yadda da wannan yarjejeniya har ta mai da ita doka a ƙasan nan ita ce wato doka ta goma ta 1990 to a cikin wani bangare na wannan doka ya kare wa mutum damarsa ta yin ilimi yana da dama ya samu haƙƙi na ilimi to sai kuma muka ga cewa ga wata yarjejeniya an shige ta wanda yarjejeniyar nan mu a ganin mu muna ganin ɓatacciya ce tun daga farko tana shafar haƙƙin wannan yarinya na ta samu ta ilimi kamar yadda doka ta tsara ana ta yajin aiki wanda an gina shi ba a bisa doka ba mu a ganin mu